wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta Legas ta fitar ta bayanin cewa akalla mutane hudu ne aka raunata a sakamakon wannan fada da ya kauri, tsakanin matasan na yarba da kuma hausawa wanda ya nemi ya rikide zuwa fada irin na kabilanci dsp bala el kada shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas kuma ya mun karin haske kamar haka an sami wata hargitsi tsakanin 'yan gwangwan da kuma wasu wanda ake kira irin zaria boys a nan wata kasuwa da ke okeoba ta shirya alimoshu a jihar lagos rikicin da ya fara ni tsakanin mutum biyu wani dangwangon da kuma wani iriya guda dan gaba ɗaya dukkan su ma'an gwangon ne shi wanga da yake mutum haushe ne wancan kuma bai rabe suka dan samu rikici tsakanin su sai duk gaba ɗaya abokan su yan gwangon da wayancan area duk suka taso sai abun ya koma faɗan kasuwa gaba ɗaya to da taimakon Allah dai mun tura ma'aikata sun tafi da wuri suka kwantar da wannan tarzaman ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya amma mutum hudu sun samu rauni mun kuma kama mutum biyar wayanda muna kan bincike Allah yadda kuma za mu kai su kotu. To sai dai kuma al'umma Hausawa a waje guda sun zargi 'yan sanda da cewa lokacin wayanda 'yan sandan ta kama dukkanin su Hausawa ne maimakon kama wancan bangare da su ma aka yi faɗan da su kamar da ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin wannan kasuwa Alhaji Ado Dan Sudu ya shaida mani. So abin da ya faru yara masu ɗaukar dako akwai wani yaro ba bahaushe dauki da ko to da ya zo shigewa sai ya buge wata mata wanda bai sani ba to maimakon mata ta yi hakuri ko ta yi magana kawai sai ta hankali shi da shi da kayan da ya ɗauko suka faɗi kayan ya zube shi ma ya faɗi to da ya taso haka a fasace sai ya kai mata duka to akwai waɗanda suke zama a kaso da ba sa saye ba sa saye ba sa ba sa waɗansu yaran yarabawa yan awa ake su to waɗannan yara kawai ya suka wa shi wannan ba waje da duka har suka suma da shi to ganin suma da shi to akwai waɗansu yaran da suke kan yara suke dan neman abinci a wajen suna da helters helters haka wato bukkoki wanda suna sai da kayayyaki akwai wanda maka yake shagon zai iya ward din miliyan akwai freezers freezers a wajen har ma da gidan kallo to a cikin su yarabawan sai suka zo suka kira yan sanda to already wadansu kuma sun saka nazara a jiho su soke shawando da ashana wanda su waɗannan matasa su sanya ba to da yan sanda suka je suna suka ringa cewa da hausa su tafi su ba su bagurin su bagurin to waɗannan yaran hausa suna barin suka bagurin kawai suna barin gurin ba a aure ba kawai sai waɗannan yaran ba kawai suka ringa yafawa bukokinsu kananzar suna cin na wuta wanda sai bukokin nan suka cinye suka asarar ainihin su a wannan gurin. Tuni da hankali ya kwanta a wannan anguwa inda aka samu ƙarin jami'an tsaro da na 'yan sanda da na soji ke sintiri domin tabbatar da doka da oda. Babin Firin, Murai Amurka daga Legas.